من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله a da ya gabata mun tsaya karshen aya ta arba'in da ta tamanin da hudu wato a cikin surfin nisa fadin Allah ta'ala fa qatu fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harrijul mu'minin عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد kuma za mu مكاسي kan aya ta 85 shine malam ke cewa wa ba'da an wa ba'da an anha al-kalama ala amr al-muslimin bil qital Allah fi dhafa wa iqamat al-adl alladhi huwa mawdu' as-sura mawdu' as fi bayan bayan Allah ta'ala ya kammala bayani dangane da umartan musulmai da yin jihadi yin yaki li hifz huquq Allah fi dhafa dangane da bayar da kariya ga haƙƙin masu rauni da ubangiji ce fal yuqatil fi sabilillahi allazina yusruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran azima sai faɗi manufar yaki din wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها wato manufan dai yaki dan saboda kin fada dokar Allah a ban kasa domin kuma a teki waɗanda suke cikin halin kakanuka yi waɗanda suke karkashin musgunawan kafirai shi yasa aka karanta jihadi shi da ke cewa bayan an kammala umarni da yaki wanda dama an shar'anta shi ne dan saboda tsamo masu rauni wa iqamatul adli da kuma wanzar da adalci a ban kasa allazi huwa mawdu'u sura wanda dama ne babban abin da wannan sura take magana akai bayan kammala wannan shara'a fi bayani shafa ubangiji Allah zai ci gaba yanzu da yin magana dangane da shafa'a shine ceto ko kuma yin belin mutum fa hiya min al al-hasana shi ceto yana cikin al'amuran kyawawa allati yuqbazu biha al-adlu wanda da su ne ake kare adalci a bankasa wa huququd du'afa kuma ta hanyar ceto ne ake kare haƙƙin masu rauni fashafa'atu abinda ko ake nufi da ceto hiya tawassutun bil qawli fi wusuli shakhsin ila manfa'atin dunyawiyya aw ukhrawiyya tawassutun bil qawli shine ka shiga tsakiyar mutane guda biyu ɗaya mai rauni ana nema a danne masa haƙƙinsa ɗaya kuma mai ƙarfi yana nema ya danne haƙƙin ɗan uwansa sai ka shiga tsakiyar su ta hanyar sanya baki an gane ko bi wusuli shakkin ila manfa'a dan ka sadar da mutum zuwa ga wani amfani duniyawiya na gidan duniya au ukrawiya ko amfani na lahira da ne zai fito wani ta fuskar duniya sai ka so ba baki dan ka gaba a cuce shi ba dan ka tabbatar masa da amfanin da ya kamata ya samu a duniya ta kar a hana maka wannan amfani ko ɗaya ne zai zalunci wani zai tokare wani daga hanya ta neman yardan Allah a ranar tashin kiyama yana nema tokare wani sai ka tsoma baki dan ka ceto wancan din daga ramin halaka da ake nema a gefen kowane sai daga cikin waɗannan idan kayi nau'i ne daga cikin nau'ikan ceto ina fatan kun fahimta aw ila salati madarratun kadalika haka yana daga cikin ceto tsoba baki domin ka tsamar da mutum daga cutarwa da za a yi masa ko ka kai shi zuwa ga amfani ko ka tsamar da shi daga cutarwa da za a yi masa malaikum min asalin ash daga lafazin ash ne ka anna al alahu lahu kana fardan wato kamar shi wanda za a ce ta ya kasance shi daya yake faja'alahu ash-shafi'u shaf'an sai shi mai bayar da agaji ko mai ceto ya mara masa baya sai suka zanto su biyu da ya goyi bayansa domin dama idan an kai ashaqu abu ne guda biyu duk kirgen da yake da dan uwansa kamar biyu kamar hudu kamar shida kamar takwas kamar idan an ce alwitru dukkan kirgen da baya da dan uwa wanda ake samun mara kamar daya kamar uku biyar bakwai tara har zuwa dari da daya ina fatan kun fahimta idan aka ce an cewa ne kamar wani abu ne shi kadai ba zai iya yi ba sai ka mara masa baya kuka zama ku biyu sai ya samu damar aiwatar da wannan abin to wannan shine ake kira al-shafa larabci ko kuma al-shafa'atu ne ke ka annal mashfu'a lahu kana fardan kamar dai wanda za a taimakawa din nan da shi kadai ne fa ja'alahu shafi'u shafa'an sai shi mai ceto din ya taimaka masa kalma suno biyu fa yatahassanu mashfu'u lahu bidalika ala gharadihi dan haka wanda za a ceta da wannan ya kawo masa agaji sai ya zanto ya samu manufarsa wa minha yana daga cikin nau'ikan ceto addu'a lil muslim kai wa dan uwanka musulmi addu'a ta gari bayan mutuwa sa kuma yana nan dare rai in da rai yake yana kan halaka kai masa addu'a Allah ya shiryar da shi in bayan mutuwa sa ne kai masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan ma duk nau'i ne na ceto ina fata an fahimta fa innahu shafa'atun ila Allah addu'a dai ita ma kamar nema wa mutum ceto ne wurin Allah to shine Allah zai maganar wannan a ayar da za ta zo qala ta'ala sai Allah ta بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة فالشفاعة سيئة يكن له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة dukkan wanda ya wani ceto kan kyakkyawa muwafiqatan li shar'i irin wanda ya dace da shari'a bi an kanat lillah ta yadda da ya tashi ceto din nan farko yayi domin Allah li isanil khairi ila al masfu'ila domin ya sadar da alkhairi zuwa ga wanda yake so ya ceta wa daf'i sharri anhu ko ya ije sharri daga gare shi la li fa'idatin dunyawiyya ba dan wani amfani ba na duniya sai don Allah tarji'u li shafi'i ba dan wani amfani ba na duniya da zai komo zuwa ga shi mai son ya ceto din لأن الشفاعة من أعمال الخير ما ليس دومن تتونا daga cikin ayyukan alkhairi faman akala biha faqad fasaka dukkan wanda ya nemi wani abu dan ya ceto daga cikin wani halin kakanuka yayi to alhaqiqa yayi fasikanci Allah ce man ya shafa shafa'atan hasana dukkan wanda ya ceto kyakkyawa a nan gidan duniya irin wanda ya dace da shari'a ya kullahu nasiban minha lalle rabo mai tsoka zai kasance gare shi minha a sakamakon wannan ceto din ai bi sababiha a sababin wannan ceto da yayi Allah zai tanan madla zai tanadan masa lada da zai bashi gobe kiyama fil hadisi ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man da'a li akhihi muslimi bi zahril ghaibi dukkan wanda ya wa dan uwansa musulmi addu'a alhalin baya nan bai ma san yayi masa ba ustujiba to za a ansa wannan addu'ar wa qala lahu malaku kuma mala'ika zai ce da kai mai addu'a wa laka mithlu zalika ya tabbata gare ka kwatanta abin da ka roka ma dan uwanka wannan shine sakamakon da Allah ke baiwa dukkan mutumin da yawa dan uwansa addu'a ta gari bai sani ba wannan hadisi malam ya kawo shi ba tare da ya kawo wanda ya rawaito shi ba amma imamu muslim da abu dawud sun rawaito wannan hadisi saboda haka hadisi ne ingantacce وفي الحديث يا ذو من حديث قال عليه الصلاة والسلام من ذا الله سنة مجد ne haja ياتي أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته ku isar min labarin bukatar mutumin da baya iya isar da bukatar sa gare ni a matsayina na shugaba bai samu dama ya zo gare ni ba in kun san bukatar ki ku kawo min kukan bukatar ki ni dan in iyar masa abin da ba zai iya ba fa innahu man ablaga sultanan hajata man la yastati iblagha domin dukkan mutumin da ya isar da bukatar wanda baya iya isar da bukatarsa ga mai mulki talaka ne yake da kuka talakawa ne suke da bukata ba su da damar da za su kai kukan su inda za a share musu hawaye kai kokara da shiga da za ka je ka isar musu sai ka je ka isar da kukan talakawa a madadin su shine abinda da annabi ke nufi cikin wannan sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan wanda ya isar da kukan mutumin da baya iya isar da kukan sa da mai mulki menene sakamakon sa tabbata Allahu yau bal kiyama ubangiji zai tabbatar da digadigansa akan sarati ranar tashin kiyama dukkan talakawan da suke da kuka ya kasance kana da shiga wurin mai mulki da idan ka faɗa za a ji ka je kai isar da kukan su sakamakon ka Allah ya tabbatar da daga ka akan salati a ranar tashin kiyama wannan hadisi imamu tabarani ne ruwaito shi malaka fa hada bayanin lil miqdarin nasib al maqud bihi wannan bayani daga annabi kamar bayani ne dangane da alkawalin da Allah ya dace man ya shafa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha dukkan wanda yake kyawun ceto to za a ba shi rabo mai tsoka na wannan kitab wa man ya ta fa'atan sayyi'atan dukkan wanda ya ceto ko wanda yake mummuna ai mukhalafatan lishar'i shar'i wato ceton da ya saba ma shari'a قيل هي النميمة أو نقول أكفي الشفاعة السيئة إذ في نميمة ونقل الحديث وتوتوكا زنتين قاء العداوة بين الناس دوما وانزد دقابات كان متاني وقيل أو نقول أكفي كل شفاعة لم تتك لم تكمل فيها الشروط الشرعية حين دكا وانتتو وانت شرطة نشريئة بالثبت بتكنسا ma'ana ka taimaka wani dan ya cuci wani ko ka taimaka wa wani dan ya dannewa wani alkhairin sa wannan ya zama shafa'atan sayyi'a kenan to Allah ce ya kullahu kiflun minha duk wanda ya irin wannan shi ma rabo mai tsoka na laifin zai kasance a gare shi da sababi ha sakamakon wannan teku wa kana Allahu ala kulli shay'in mufita lalle ubangiji ala mai iko ne akan kowane irin abu shine muqtadiran alaihi mai iko ne akan shi wa qila wani kauli aka ce al muqit abinda ake nufi da al muqitu al hafiz li shay'i shine mai kiyayewa akan kowane irin al'amari dan yin sakamako akan ranar tashin kiyama wa shahidu lahu kuma masani akan abin domin ya bayar da shaida fa yujazi kullu ahadin bima amila da haka zai wa kowa sakamako da irin abin da ya cancanta ko da irin abin da ya aikata a ranar tashin kiyama a takaice dai wannan aya tana nuna mana cewa ka taimaka wa dan uwanka wajen aikin alkhairi yayin da ya san ma alkhairi din ka taimaka dan uwanka dan ya samu haƙƙinsa ka taimaka dan uwanka dan ka ga cewa ba a cuce shi ba duk wanda ya taimaka wa dan uwansa zuwa ga alkhairi ya taimaka wa dan uwansa dan ya ga ba a cuce shi ba yana da rabo mai tsoka gobe kiyama a wurin Allah ta'ala da haka kare ya karbo wani abu a nan gidan duniya idan ya karbo wani abu kamar yadda malam ya nuna yayi fasikanci kenan domin aiki ne da ake yi domin lahira shi ya nemi bukatar duniya an gane ko malik ibada targibi fi shafa'atul hasan bayan Allah ya riga ya fadaitar da mutane dangane da shafa'atul hasana jumlatan wato a jumlace zakar fi ma ya'ti fardan shaya a cikin abin da zai biyo baya sai Allah zai fada mana wani kadaitaccen hukunci sha'i'an min afradiha wanda yake yaduwa kuma ɗaya ne daga cikin daidaikon shafa'a din wa raghaba fihi ubangiji ya kwadaitar wajen yin wannan abin da zai zo baya ka annahu naw'un mustaqillun bi nafsihi domin kamar wani nau'i ne mai cin gashin kansa yana bukatan a ambace shi daban kar a kyale shi a cikin rugumutsin ceto fa hiya tahiyyatul islami wannan abu shine gaisuwa ta musulunci wanda musulunci ya zo da ita fa innaha shafa'atun min Allah wato ceto ne na musamman daga wurin Allah lil musallami alaihi ga dukkan mutumin da aka yi sallama duk mutumin da kace masa assalamu alaikum kamar kana nema masa ceto ne kana roƙa masa dukkan wani dangi na aminci amintuwa daga fitinar duniya amintuwa daga kabari amintuwa daga tashin kamar wani ceto ne na musamman wa aslu domin asalin ita gaisuwa addu'a bil hayati kamar kana mutum addu'a ne wato dangane da rayuwa wa tuliha da kuma tsawanta thumma tu'milat fi kulli du'a'i sannan kuma sai aka zo ana amfani da ita cikin dukkan wani nau'i da addu'a ko ma bai shafi na tsawon rai ba na وكانت a larabawa ودا sun kasance idza laqiya ba'dhum ba'dha idan sashin su ya gamu da sashi yaqulu lahu yana cewa da shi hayyakallah da kai so su kenan a maimakon assalamu alaikum sai ka ce hayyakallah abinda kake nufi Allah ya baka yawan rai Allah ya jaza malinka shine ma'ana hayyakallah wani lokacin ma su kara hayyakallah wa bayya da hayya da bayya sun ma'anar su daya ma'ana atala Allah umrak Allah ya tsawaita rayuwanka da haka gaiso su take a lokacin jahiliya ثم استبدلها الشرع sai shari'ar musulunci ta canja ta fi salami aka kawo lafazi na yin sallama لأن الدعاء في السلام دومين الدعاء تفكر كاو السلام أتم منه في التحية يا فتكر معنا سيد أكاو لفظ التحية وأتمن للخير كما يا فتكر دكا وأنت دنجوجين الخير وأمر بالعدالة فيها ubangiji ya umarni da yin adalci fi ha cikin lamarin gaisuwa wato ta zanto daidai da ya dace da shari'a wa ri'ayatul hukuk da kuma kare haƙoƙi fa qala sai ta ne ويباويكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية إذا أنجيتك لو تجيتوا مسمى كان قيل لكم كما أتي السلام عليكم وأتوا أفتح لكم اللفظي wa ayyu bi ahsana minha kuma yadda martani da mafi kyawu daga lafazin da aka faɗa muku bi an taqulu lahu ta yadda za ku ce wa shi mai sallama din wa alaikum assalam wato ku ce da shi wa alaikum assalam aw ko kuma ku ce da shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aw rudduha ko kuma yarda daidai kwatan kwatin da aka faɗa muku bi an taqulu lahu kama kala ta yadda za ku faɗa masa kamar yadda ya faɗa ma'ana ka ce da shi idan ya ce assalamu alaikum kai ma sai ka ce assalamu alaikum kai ko assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ko assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum ka ce wa alaika wanne daga cikin wannan ya tabbata cikin hadisi daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko mala yace ainu wajibu ahaduhuma babban abin da yake wajibi ga wanda aka yi wa gaisuwa shine mai da martani da daya daga cikin lafazan da muka ambata an gane ko wal awwal afdal mala yace na farko da ya kawo shine mafi fifi Allah ce fa hayyu bi ahsan minha kuma yadda martani da lafazin da yafi wanda aka faɗa muku aw rusuha ko kuma yadda sun wanda aka faɗa muku inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ta'ala ya kasance hasiban mai yin hisabi ala kulli shay'in akan kowane irin abu ai muhasiban mai yin hisabi fayujazi alaihi dan haka zai yi sakamako akan kowane irin abu wa minhu yana daga cikin abin da Allah ke yin sakamako a kansa raddu salami mayar da martani idan an yi maka sallama wa kasati sunnatu alkafira ma da yake sunnar annabi ta keɓance kafiri ma'ana ba duk wanda ya maka sallama zaka ansa ba sai musulmi dan uwanka idan kafiri ya sallama ba ka ansa ba wal mubtadi'a haka dan bid'a idan ya sallama wal haka fasiki idan yayi maka sallama wal musallim ala qabil haja haka mutumin da yayi sallama ga wanda yake ban daki dan biyan bukatun sa dan adam shi ma ba za a mayar masa da sallama ba wa man fil hammami haka mutumin da yake ban daki ko da ba biyan bukatun sa yake ta dan adam ba wal akili haka mutumin da yake cin abinci shi ma idan aka yi masa sallama ba fala yajibu raddu alaihim to waɗannan ba lalle bane ba su mayar da martani malai ce bal yukrahu makruhi ne ma fi ghairi al-asiri in banda na karfi wa yuqalu lil kafiri amma shi kafiri za a ce da shi Alayka bidon wawun ba tare da wawun ba waɗannan abubuwa da malai ya kawo ba dukan su bane suke da hadisi akwai waɗanda suna da hadisi akwai waɗanda ba su da hadisi saboda haka galibin littafin da ya fi tara littattafai ne na kurkusa wanda na leko wanda ya fi tara hukuncin sallama da hadisai akan ta ingantattu ba kamar littafin Imam bukhari suna al-Adab al-Mufrad al-Adab al-Mufrad na Imam bukhari an gane ko to kuma an tsara Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi masa aiki sai ya ware sahihul adab al-mufrad da kuma da'iful adab al-mufrad wato ya ware wanda ya tara hadisai ingantattu daban yayi magana akan su ya ware sahifan kuma su ma ya masa daban da haka in kana neman sahihan sai ka dauki sahihul adab al-mufrad in kana neman da'ifan dan ka san su sai ka dauki da'iful adab al mufrad to wanda yake hannuna nan gurin yanzu sahihul adab al mufrad din kenan da hadisin zamu karanto ne inda take ne ba an ta cewa akan ka kuma galibi babin da ya kawo kawai zamu faɗa dan hadisin sura da yawa sun fi karfin mu kawo su a wannan darasi farko yace babu badi islami sannan ya kawo hadisi daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ce kalakallahu adama ala suratihi hmm. Allah madaukakin sarki ya halitti annaba adam a bisa ga surarsa surar siwa shi adam ɗin, wa quluhu 60 zira'an tsawon sa shine zira'i 60 ma'ana halittar annabi adam ka ta banban da sauran halittar ya'yansa. domin ya'yansa kowanne ana halittar sa ne tawur ba da tawur mutum yana dogon mani sannan a jikin da ke zuwa gudan jini sannan gudan jini zuwa ga tsoka sannan ya zama jariri a yayin ke yana jariri sannan ya fara rarrabe ya tashi ya tashi har ya kai girman sa amma annabi adam tun farkon halittar sa dama a tsawon zira'i tun aka halitta ba wai daga baya ne ya girma ya kai haka ba shine ma'ana khalaqa Allahu Adama ala suratihi akwai hadisin da ya zo da riwayar khalaqallahu adama ala suratir rahman wanda hadisin da ne mara asali wannan shine daidai ala suratihi da yake ala suratihi sai sai watuluhu sittuna zira'an dan ya bayyana surat da aka halitta annabi adam din akan ta kana sai yace da shi lokacin da ya halitta shi izhab fa sallim ala ulaika nafarin min al malaika aka nuna warkawa ga ta malaiku aka sai je kai musu sallama malaiku suna zaune fastami ma yuhayyunaka in ka min sallama ka saurari abin da za su mayar maka da martani da shi fa innaha tahiyyatuka abinda duk kaji sun faɗa ma to shine gaisuwarka wa tahiyyatu zurriyyatika shine kuma gaisuwan zurriyarka har zuwa ranar tashin kiyama فقال في أن بعد عليه السلام يجي السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله kaga wannan ke nuna idan mutum ya ce maka assalamu alaikum ka iya mai da mutum ka ce mai assalamu alaikum ba lalle bane wai sai in wa alaikum assalam ne ake mai da martani da ka fa zaduhu wa rahmatullah sai suka kara masa kalman wa rahmatullah annabi yace fa kullu man yadkhulul jannata ala suratihi duk wanda zai shiga aljanna zai shiga ne a bisa ga suran annabi adam tsawon zura'i 60 kamilin namiji <laughs> fa innahu lam yazal yanqusul khalqu hatta al'ana Kun daga lokacin annabi adam kuma ake rage girman halitta har ya zuwa yau waɗanda suka rigaye mu sun fi mu girma su waɗanda suka rigaye su sun fi su girma su waɗanda suka rigaye su sun fi su girma wanda yake na ƙarshe mafi kowa girma a ban kasa shine wa annabi adam alaihi salam to da hosi a wannan girman adawa da girman samudawa ya jira zira'i sittin na bai kai ba ka ga duk masu cewa ɗari din da ga wannan hadisin ya me ya rusa ya rusa magana ya rusa shi yasa kowane kissa da aka kawo a cikin tafsirai yana bukatar bin diddigin ta fuskar hadisi domin annabi ce falam yazal yanqusul khalq hmm. halitta bu sarai bu su guje ba suna raguwa daga girman annabi adam ta al'an har yanzu zuwa yau ana cikin raguwa din tun daga lokacin har yanzu lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana asalin gaisuwa kuma ya nuna mana ita ce gaisuwar zurriyar annabi adam gaba daya gaisuwar da musulunci ya arzuta mu da ita ne za a ce assalamu alaikum kai kuma ka ce ne assalamu alaikum wa rahmatullah kuma yadda yake cikin wannan hadisi sannan ya sake babu yace babu isha'i salami babin da yake magana dangane da yin umarni da sai ta sallama sai kawo hadisin annabi da yake cewa uffi salama taslamu mm. ku ya ta sallama a tsakaninku taslamu za ku kubuta daga dukkan wani abin da kuke jin tsoron sannan ya kawo hadisin Abu Hurairah da annabi ke cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ألا أدلكم ala mata تحابون به قالوا بلى يا رسول الله قال أفشي السلام بينكم نعم annabi ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun kaunaci juna shin ba zan nuna muku ba abin da zai sa ku kaunaci juna da abai suka ce nuna mana ya ma'aikin Allah sai annabi ce ufsi salama bainakum ku ya da sallama a tsakaninku za ku ji kuna kaunar juna duk wanda ya ga dama sai ce assalamu alaikum assalamu alaikum ayi ta yada sallama za a ga soyayya tana shiga mutum ko min kinka da yake kullum kawai ka ce assalamu alaikum ya baka ne assalamu alaikum wata rana sai ya ansa maka koya kai dai kirka gajiya sannan ya kawo babin da yake magana akan babu Mambada bada abu sala wannan babi yana magana akan fallar mutumin da yake fara wa mutane sallama in sun hada da juna yana da kyau ka riga dan uwan ka yi masa sallama ka ce assalamu alaikum shi ya zanto ka bar shi da mai da martani din yace an bushair ibn yasar an karɓo daga bushair ibn yasar yake cewa ma kana ahadun yabda'u ibn umar bi salam babu wani mutum da ya isa ya riga abdullahi dan umar fara sallama kuna haɗuwa da shi duk gaggawa hakan ka sai ya maza ce assalamu alaikum ya zanto kai mai da martani zaka yi sannan ya kawo babin da yake magana akan cewa assalamu sunna ne daga cikin sunayen Allah ya kawo hadisi bisa ga haka sannan ya kawo babin da yake magana akan cewa haƙƙi ne na musulmi idan ya haɗu da dan uwansa ya masa sallama sannan ya kawo babin da yake nuna idan an haɗu da juna wane ne ya fi kamata yi wa wani sallama sai yace babu yusallimu al masi ala al-qa'idi mai tafiya shi ya kamata ya sallama ga wanda yake kasa ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa yusallimu ar-rakibu ala ar-rajil wa yusallimu ar-rajilu ala al-qa'id wa yusallimu al-aqallu ala al-akthar faman ajaba as-salama fa huwa lahu wa man lam yujib fala shay'a lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yake sama yayi sallama ga wanda yake tafiya kasa wanda yake tafiya kasa yayi sallama ga wanda yake zaune adadin da yake kaɗan su yi sallama ga adadin da yake mai yawa to sannan idan idan mutum ya yi sallama ga mutane wanda suke masu karin yawa annabi ce faman ajaba salama fa huwa lahu duk wanda ya ansa masa sallama to shine yake da ladan ansa sallama din idan ko ansa ku duka kowa yana da lada ya ansa sallama idan mutum ɗaya ya mai da martani ko kuka yi sulu ya sauke muku wajibci amma shi kadai yake da lada ku ko ba ku da lada ba ku da zunubi ina fata an bayyana idan ka samu mutane masu kace assalamu alaikum duk wanda ya mai da mutane da lada wanda bai mai da mutane ba da lada ba da zunubi dan wanda ya dauke wajibi shi wanda ya mai da mutane sannan ya kawo babin da yake magana akan man kharaja yusallimu wa yusallamu alaihi mutumin da ya fito daga gida ba dan komai ba sai dan ya rinka mutane sallama yace an tufayl bin ubay an karbo hadisi daga tufayl bin ubay bin ka'ab yace annahu kana yati bin umar fa ma'ahu abdullah bin umar fa ma'ahu ila suqi wannan mutum ya kasance yana zuwa wurin abdullah dan umar sai su yi su tafi kasuwa yace fa idza gadawna ila suqi idan muka je kasuwa lam yamurra abdullahi ibn umara ala saqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa yusallimu alayhi yace ba wani mai sayar da gwanzo ko wani mai babban kanti ko wani talaka kai ba wani mutum ɗaya da abdullahi dan umar zai gamu da shi ba sai ya ce assalamu alaikum a kasuwa duk yawan mutanen da zai haɗu da su sai ya ce assalamu alaikum قال الطفيل طفيل كتاب فجئت عبد الله بن عمر يوما sai na zo wurin Abdullahi da Umar wata rana fastasba'ani ila suqi sai yace zo mu tafi kasuwa fa kuntu ma tasna'u bi suqi sai na ce me zaka sayo me zaka yi a kasuwa wa anta la taqifu ala al-bai'i wa la tas'alu an sunai la sharaka fi kasuwa ban taba ganin kana sayar da komai ba ban taba ganin ka je wajen wata haja ka saya ba wala mu biha ko tai ba ka yi wala su fi majalisa suki ko ban ga tana zama ba a kasuwa din ba sai dai yanzu sai kai yawo ka fito me za ka yi su bina huna da haddasu mu zauna a gida mu da mu tattauna kan wadannan al'amura na addini ko ka bani hadisi ko in baka hadisi fa qala li abdullahi hmm. sai abdullahi dan umar ya mai mun da masani ya ababatan hmm. ya yi masa alkunya da cewa ya ababatan saboda shi sufyan din nan Allah ya halitta shi da girman ciki sai ce masa ya ababatan me ke dai nufi yace inna ma naqadu min ajli salami abin da yake kai mu kaza kawai dan mu yi wa mutane sallama nusallimu ala man laqina kawai dan mu yi wa mutane sallama mu dawo kike kai mu kasuwa saboda fallan sallama ke dan Allah ka ji wani ba ya fita daga gida ya je kasuwa ba zai sai da kowa ba kawai sai dai ka mutane assalamu alaikum assalamu alaikum duk inda zai mutane har da wuce idan dai yanzu ya ce mi za ce mutum ya mutu haka duka dauka me ya samu wani kuma to bayan an yi sallama kuma za a yi musafaha musafaha ma mustahabi ne amma sallama ta fi ka muhimmanci daga nan kuma sai a yi musafaha wajen musafaha kuma ku ji yace babu man da hana ya lil musafaha. babin da yake magana akan mutumin da yake shafa mai mai kaifi a hannunsa ba dan komai ba sai dan yayi musafaha da mutane su ji kaifi an sabit bunani an karbo hadisi daga sabit bin bunani yace anna anatan kana idza asbaha ana san maliku ya kasance idan ya wayi gari da safe da hana ya yadahu bi duhunin tibin ko tayyibin li musafati ikwanihi kullun da safe sai ya narke hannunsa wato da mai mai kanshi kawai zai rinka musafaha da mutane ko ka sa turare mai kanshi ko ka sa mai danka rinka musafaha duk wanda ya sallama da kai ji kanshi sannan ya kawo babin sallama akan wanda ka sani da wanda baka sani ba ya kawo hadisin Abdullahi dan Amru yace wani mutum ya zo yace da annabi ayyul islam khairun a cikin ayyukan musulunci ka faɗa min dangogin ayyuka na alkhairi kana sai yace da ke tutu'imu ta'ama siyar da abinci ga miskini wannan yana cikin ayyuka na alheri wa taqra'u salama ko wa tuqri'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba duk wanda ka gani to sai maganar malam da yake cewa kin ana yawa ba ke sallama ko ba a yi masa daga ina ya samu madogara imam bukhari yace babun la sallamu ala fasiqin ba a yi sallama yace hasani an karbo hadisi daga hasan shine hasan al-basri wato hadisi ne wanda yake ne maqtu'i domin hasan al-basri tabi'i ne ba ba hasan al cewa laysa bainaka wa bainal hurba babu wata alhafar tsakaninka da fasiki ma'ana ba za ka yi masa sallama ba ka ga mulki to wannan shine madogarar su ba wannan magana ce ta Hasan al-Basri fatawa ce ta Hasan al-Basri a ka'ida duk wanda yake musulmi zaka iya musallama sallama amma dai mun kawo wannan dan kusan madogarar wannan magana ta farko da malamin ya gabatar mana magana ce ta Hasan al-Basri sai ko babu man taraka salama alal mutakallifi wa ashabil ma'afi babin da yake magana akan mutumin da ya bar yin sallama dangane da al-mutakallif shine mutumin da ya tafa kaluk Abin da ake nufi da kalu wani nau'i ne na turare wanda mata ne suka keɓanta da shi yana da ruwan tsorowa ko jajajajaja kamar wani turare na nan mutanen mai duguru zuwa da ya kasar tashi suna kiransa humra wanda mata ne aka san shi da shi to namijin da yake sa wannan idan an gaisu ba a masa sallama saboda yana cikin almutasabbihin bin bin nisa ya kawo hadisi daga Ali bin Abi Talib yake cewa marra Nabi sallallahu alaihi wa sallama ala qaumin fihim mutakalliqun bi khaluq annabi ya zo wajen wadansu mutane a cikin su akwai wanda ya san ya shafa turaren da ake kira kalo fa nazara ilaihim annabi ya kalle su wa sallama alaihim ya musu sallama su duka wa a'rada rajul rajuli sai ya kawar da kai daga wannan mutumin daya bai masa sallama ba fa qala ar-rajulu sai wannan mutum a arasta anni kana kin Allah ka kawar da kai ka kyale ni kana baina ka jamra yace tsakanin idanunka guda biyu akwai jamra ma'ana kamar garwa sun wuta a tsakaninka annabi na masa barazana kenan da wuta saboda me kamance ce da mata sannan ka hadisan amr bin al-as abdullah bin amr bin al-as ibn wa'il as-sahmi yace anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi wa fi yadihi khatamun min zahab a hannunsa akwai zobe na zinariya fa a'rada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam anhu sai annabi ya kawar da kai ta kallon sa falamma ra'a ar-rajulu karahiyatahu dhahaba fa alqa al-qatam da mutumin ne da annabi ya yi masa sai ya tafi je je da wannan zinari wa akhadha khataman min hadid sai kuma ya sa zinari na karfe zallan karfe zobe kai na zallan karfe hu ya sati wa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya sake zuwa wajen annabi قال في النبي تدي هذا شر هذا حلية أهل النار يقول وانا ما أي شر ne kaga gaba jikinka wannan ai shine adai yan wuta zobe na karfe kenan fa saboda kowa zai duba dan yatsan sai dan kana da shi suka malaka ce faraja fa faraha wannan mutum sai je jefar da wannan zoben na karfe wa sai ya je ya sanya wato zobe wanda yake na azurfa fa sakata anhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shiru bai ce masa komai ba wannan sai ya nuna zobe wanda yake na zinari mai sa? haram zobe wanda yake na karfe mai sa? haram zobe wanda yake na azurfa mai hukuncinsa haram da wannan hadisin ne ɗaya daga cikin hadisan da Sheikh Nasir bin Albani ke kafa hujja da su akan harancin zobe matukar ya zama eh, eh, eh, harancin zinari sanya zinari ko ga mata dama maza haramun ne sanya zinari to mata ko da mata haramun ne in ya zanto ce kewayayye zahabul muhallak zinarin da yake wayayye kamar sarka ta kewaye wuya ko kamar zobe ya yi kawanya da dan yatsa kamar kuma wato wanda yake awarwaro na dukkan zinarin da yake kewayayye yake haramun da kowa da kowa har mace annabi shi ne babban rigimar da suke da su Sheikh bilba su Sheikh Bilbas sun bar ayin jumhur cewa an halaka wa mata zinari an haramta wa maza saboda haka mata kowane iri suna iya sawa al muhallaq wa ghayr al muhallaq yace mata ya yadda an halaka musu amma wanda yake ba muhallaq ba amma dukkan wani zahab muhallaq dukkan zinarin da yake zai zanto mai kawanya kewayayye sawa'un sarka ce zobe ne wato abin da awarwaro ne yace haramun ne lil jali wal sa saboda me yace ga hadisin annabi ya ce da eh, wannan zo da zinari kaga abin da ke waye tunda yayi kawanya da dan yatsa su kuma sun suna da hujja da su ma za su bayar da su da kanta a takaice dai a nan gurin hujja a wannan babin mutumin da yake aikin fasikanci da ba amma wancan hadisi wancan magana ta Hasan al-Basri wannan hadisi na goyen bayan ta cewa idan mutum na wani aiki na fasikanci ba lalle bane bai yi masa sallama amma idan ya za a mayar masa da martani tun da gashi al-mutakallid bi khaluq annabi ya kawar da kai bai masa sallama sannan sai babu taslima al amiri babin da yake magana akan yiwa sarki sallama ko sarki ba fatuwa za a yi ba sallama ake magana ya kawo asar na Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab ne ya aika zuwa ga gwamnatin da yake Iraki yake ka turo mun mutane guda biyu waɗanda suka marasa tsaro jarumai su zo in tambaye su me ke gudana a Iraq waɗanda ba za su ji tsoron sarkin garin ba ya kana zalunci za su faɗa ya kana adalci za su faɗa sai aka turo mutane guda biyu suka zo mutanen nan su da Rabi'a wato Labid bin Rabi'a da Adi bin Hatim yayin da suka zo Madina suka zo wato masallacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sallama suka shiga sai suka samu Amr ibn al-As da suka samu Amr ibn al-As sai suka ce nema mana izini wajen Umar dan Khattab nema mana izini kai wajen Amirul Mu'minina sarkin mummunai sai wato al-As ya tashi yana shiga wajen Umar dan Khattab sai assalamu alayka ya Amiral Mu'minina wannan shine hujja Imam Bukhari duk wani sarkin da za a yi a bayan Umar bai kai falalan Umar ba amma ga amru bin al-az ya ce da shi ne assalamu alayka ya amiral mu'minina bai kara ba akan wannan ba durkuso ba faduwa babu sujada ba a cewa yi ladab a bada kake ladabin da zaka yi ladabin da kari'a sai da shi shi ne me assalamu alayka ayyuhal amir ba shi kenan ba to saboda haka kan wannan ikawa bajin a takaice dai wannan din na karanto mana wannan domin ku fahimci cewa waɗannan hadisi duk su za su taimaka wajen fassara wannan aya hadisai ne masu tarin yawa har wanda yake barci ma ana yi masa sallama idan annabi ya zo gida ya samu an yi barci yakan yi sallama amma da sauti karami sautin da in kana farka za ka ji in kana barci ko ba zai iya farkar da kai ba kar ka yi babbar sallama da za ka farkar da kai barci wannan kuma rashin ladabi ne haka annabi ke idan ya zo gida sannan kuma idan mutum ya yi sallama an anka masa ya halaka a ce masa barhaban domin Fatima ta shigo gidan Annabi da ta yi sallama ya ansa yace da ita marhaban yace barkan ki da zuwa yace marhaban bibinati yace lale marhaba da data sannan ya tashi ya zaunar da ita a damansa sallallahu alaihi wa sallam sannan ya kawo hadisin da yake nuna halaccin mayar da sallama ka cewa alaika sannan ya kawo babin da yake magana akan mutumin da ya sallama aka ki ansa masa shin yayi hasara ba wata hasara da kai ya kawo hadisin Abu Zar wanda yake nuna duk mutumin da kai sallama ce assalamu alaikum ya ansa maka to mala'ika zai ansa maka kada ka damu wanda ya ji alheri ya ansa maka sannan kawo hadisin da yake magana a cewa mafi mafi wato marowaci a duniya shine mai rowa da sallama wanda baya iya wa mutane sallama sannan ya kawo hadisin da yake nuna halaccin yawa yara kanana sallama ko da suna wasan kasa ka ce assalamu alaikum kafin ka wuce an ansa oho ba an ansa ba oho ki saba dai wannan koyarwa ce cewa haka musulmi suke gayyar da juna sannan ya kawo babin da ke nuna halaccin mata su yi wa maza sallama ko maza su yi wa mata sallama kaga waɗansu malamai suna cewa ba a yi wa mace sallama amma ka'ida dukkan musulmi za ka yi mata sai dai abinda suke cewa lalle za a iya wa wato za a iya wa mace mace in ta sallama za a ansa amma kin kai namiji za ka yi mata musamman in kun kasance da kai sai ita a wuri za ka yi mata sallama ko ba za ka yi mata ba da dama suka ce ba za ka yi mata ba sai in ka tabbatar cewa ka amincewa kanka daga fitina to sannan sai kai haka dai yi ta kawo hadisai masu karin yawa akan wannan babu wanda suke da alaka da wannan matsala sannan kuma matsala mai muhimmanci shine magana akan cewa kafiri kafirai iri biyu ne ko dai ahlul kitab ko wanda ba ahlul kitab ba ahlul kitab ba a fara musu sallama amma in suka yi maka sallama ya halaka ka ansa kamar da aka samu asar daga Abdullahi dan Abbas da wadansu daga cikin sahabbai idan kirista ya zo sai assalamu alaikum ya furta lafazin daidai ya halaka ka cewa alaikum assalam amma kai ba za ka fara maka baka ce assalamu alaikum abin da annabi ya ce la tabda'u ahlul kitab bi salam kar ku fara musu sallama Abdullahi da Abbas sai ya fahimci cewa kenan su tunda an hana mu yi musu wato amma in sun yi mu za mu yi ansawa sai dai in sun yi irin wanda take ta zagi sun ce assalamu alaikum sai ta ce wa alaika kaga mai yadda martani kenan da irin abin da shi ya faɗa maka eh? gidan da ba kowa ya halaka kai sallama sallama sa shine assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin in ka samu gidan da ba kowa shi ma akwai babu yana cikin wannan lissafi wanda yake ban daki ya halaka kai masa sallama akwai hadisin ummu hali ka zo ta samu annaba gidansa a ban daki sai assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam tun eh? tunda aka ce za ka iya wa kafiri in yayi maka ka iya ansa masa kenan shi in ta bid'a ya maka sallama zaka ansa masa amma za zaka fare masa ba za zaka fare masa ba tun da an ce ba ka yi wa fasiki ba yana layi dai da fas ya halatta kai sallama a masallaci kuma in ka zo wajen mutane ka ce assalamu alaikum haka in zaka tafi ma sai zaka yi assalamu alaikum annabi ce walaysatil ula bi haqq min as-sani ta farkon ta fita biyan muhimmanci ba in ka zo assalamu alaikum ka tafi ka ce to jama'a assalamu alaikum na ya isa haka jama'a sai mu bar kaji ko ko za mu yi kariya gaba ɗaya ba ci gaba da aya ta gaba mu zauri ko aya uku da yau bi Allahumma ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la wa fihi ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو ubangiji ta'ala la ilaha babu wani abin bauta wato na gaskiya illa huwa sai shi wal ibadatu abinda ko ake nufi da ibada ittiba'u awamir ittiba'u awamir al ma'bud shine bin umarnin wanda ake bauta ma wajtinabu nawahihi da ne sankar dukkan abin da ya hana kama amara kamar yadda ya umarni huwa shi da kansa la kama yurid al-abid ba kamar da shi mai bauta ke so ba abinda dai ake nufi da ibada bin umarni da annuwa daga hani kamar yadda shi wanda ake bauta da yake so ba kamar yadda kake so ba la ilaha illa huwa babu wani abin bauta bisa ga tantanta sai shi fa idza tabatum awamirahu idan kuka bibici umarninsa kama bayyana halakum kamar yadda wato ainihin ya bayyana muku la yajma annakum to lalle zai tara ku ummatan wahida ku zanto al'umma guda daya qawiyya mai karfi ba tare da kullun rabu da juna ba la yaghlibukum aduwukum abokin adawar ku ba zai yi cin galaba akan ku ba wato wannan shine ke nufin la yajma annakum kenan au ko kuma idan to la annakum din nan lalle ubangiji zai tara ku min daga cikin kaburburan ku ya tace ku ya tara ku wuri guda ila yawmul qiyama ya zuwa ranar takin kiyama la riba fihi yinin da babu kokonto a cikin sa ai la riba fi kalami wannan magana babu kokonto a cikin sa Allah ce wa man asdaqu min Allah hadisa wa ne mafi gaskiyar magana fiye da Allah ai la ahada asdaqu min Allah hadithan babu wanda yafi Allah gaskiyar magana fa idza haddathakum bi hadithin fa innahu la ma'alata waqi'un da aka idan Allah ya labarta muku wani bayani ba makawa sai wannan abu ya faru da yace zai tara ku zuwa ga ranar tashin kiyama lalle zai tara ku din babu abin da zai fara zai hana faru haka sallatin فما لكم في المنافقين فئتين والله أوكسهم اهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا التي فما لكم في المنافقين me ke gare ku menene sha'anin ku sirtun fil munafiqina kuka zanto dangane da maganan munafikai wani hukunci ya kamata ku yanke musu kuka zanto fi'atai ne tawaga biyu ai firkatai ne kuka zanto bari biyu firqatun taqulu naqtuluhum wani sashi daga cikin ku suna cewa kamata yayi duk munafukai in dai an san su a ji a karkace su wa firqatun taqulu la wani bangaren daga cikin ku suna cewa a'a fasirakukum fi sha'anihim yud'ibu wa hadakakum rabuwar ku gida biyu dangane da hukuncin da ya kamata a yanke wa munafikai wannan zai raunana haduwar kanku ayyan bagi an tantance wa alaka talimin ya kamata a ce gaba daya kalmar ku ta hadu wajen yakar su kar ku rabu gida biyu dangane da yakar su wallahu arkasahum bima kasabu ubangiji ta'ala arkasahum ya riga ya halakar da su bima kasabu a sanadiyar abin da suka aikata ay hum ila hukumil kuffari ubangiji ya mai su zuwa ga hukuncin sauran kafirai min az-zulli abin da zai wanzan musu na kaskanci wasta gari da dai kaskanci wannan aya malamai sun yi maganganu guda biyu dangane da saukarta waɗansu suka ce wannan aya ta sauka ne kan munafikan nan da suka dawo yayin da za a tafi yakin Uhud bayan annabi ya fito bayan gari tare da sahabbansa sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ziga waɗansu mutane suka dawo baya suka ce su ba za su tafi yaki ba sai sauran sahabbai suke cewa to mu fara da waɗannan waɗanda suke cewa a ku kyale su to shi ne Allah ke cewa kuma la kun firda suke da sai waɗansu kuma suke cewa a'a wannan aya ta sauka ne kan waɗansu daga cikin mummunan da suka yi imani suna maka ba su samu daman hijira ba sai kafirai suka tilasta musu aka fito da su filin badar alhalin su mummune ne aka fito da su filin badar ba tare da san ransu ba to amma dai dalilai duk suna nuna maganan farko ita ce ta furin jayi ma'ana ta sauka a kan munafukai tunda an ce kan munafukai na amma waɗanda suka fito filin badar ba san ransu ba cikin mummune waɗanda ba a kiransu da suna wato ainihin munafukai domin tilasta ta aka ba da san ransu bane ba munafukai ko a zuciyarsu suna tare da kafare a kan harshe ne kawai suke tare da mutane an gane ko da Allah ya duna an tahdu man adallallah shin yanzu ku kuna tsammani kuna so ne ku shirye da wanda Allah ya so halakar da shi a ta'uddunahum shin yanzu kuna kirga su min jumlatul mu'tadila a cikin jumlar masu shari'a wa istifham fi fil mawdi'an bil inkari alamar tambayar da ke cikin waɗannan wurare guda biyu duk an kawo ta ne dan inkarin halin da mamune suke ciki wurin farko fa malakum fil munafiqin fi'atain wuri na biyu aturiduna an tahdu man adallallah to Allah na inkarin wannan abu da mamune suke ciki Allah ce wa man yudillillah dukkan wanda Allah ya so takar da shi falan tajida lahu sabila fakka isa ka samar mata wani tafarki ba na shari'a saboda haka shiriya a hannun ubangiji take shiriya ta kimsa shiriya a cikin zuciya a hannun ubangiji take ya Allah kire da amin wasu law tasfuruna kama kafaru fatakununa sawa ولستموهم ولا تتخذوا منهم su kafirai sun guraki suna gurin lau ta kafaru na ina ba a ce ku bijira ubangiji ku kama kafaru kame da su suka kafirce ta ka kulu na tawa'a sai ku zanto ku da su daidai wa daida bil kufri cikin bijire ma ubangiji da masa tawaye wannan shine manufan kafirai gurin su su ga cewa kun bar addinin ku kun rabu da Allah ba wai sai in kun shiga nasu addinin ba a in dai kun rabu da musulunci kenan wani lokacin da wato yan mishan na Afirka gaba ɗaya suka yi wani taro a Masar kamar yadda Muhammad Sabir ke kawo a cikin lissafin sa wajen wani ma'asir suke faɗin hasarar da suka yi sun ce da zuciya mai tarin yawa a Afirka amma har yanzu ba su samu wani musulmi guda ɗaya ba nagari wanda ya shiga cikin addinin Kirista ko jibin lamarin wa in azharul imana ko da ko sun bayyana imani almuradu da ake nufi annahyu an an yattaqi an yattakaza minhum waliyyun Allah yana hana a riki majibincin lamari cikin su walau wahidan ko da mutum ɗaya ne ba a yadda ka nuna masa kauna har cikin zuciyarka ko ka rike ta a matsayin mataimakin mataimakinka wajen ciyar da addinin musulunci gaba shine ke hatta yuhajiru fi sabilillah har sai in sun yi imani kuma sun yi hijira fi sabilillah wato dan yardan Allah ta'ala arada bil hijrati abin abinda ubangiji ya fata da hijira nan al khuruj ma rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shine fita tare da annabi sallallahu alaihi wajen yaki fi sabilillah dan daukar kalmar Allah mukhlisina ya zanto sun bayyana ikhlasi sabirina suna masu hakuri muhtasibina suna masu neman lada قال إكرمة إكرمة مولى بن عباس كتوا هي هجرة أخرى yake cewa wannan wata hijira ce ta musamman ba hijira ta gama gari hijira da muke sani ba malai ce wal hijratu ala salasati awjuhin dama ita hijira fuska uku ce akwai hijratul mu'minina fi awwal islam hijira ta musulmai a farkon musulunci shine ta tashi daga garin makka zuwa sauran garurukan da za zuwa madina ko su bar dukkan wani gari nasu da ƙauyukan su su tare wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina ita قوله allah ya faɗa a cikin للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم wa da kuma faɗin Allah ta'ala wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wannan yana nufin yin hijira daga wani gari zuwa Madina a farkon musulunci wa nahawin ma da makamantansu min al-ayat na ayoyin al-Qur'ani wa hiya khuruj shakhsi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nufin fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sabiran mutum yana mai hakuri mutasiban da neman lada wurin Allah la li aghradi dunya ba dan wata manufa ta duniya ba wa hiya al-muradatu wannan ita ce hijiran da ake nufi a wannan aya ma'ana ko da sun ce sun yi imani da baka kar ku yadda sai in kun ga sun yi hijira sannan za ku gaskata imanin duk wanda bai hijira ba kar ku gaskata wa hijratun an jamila ma'asi akwai hijira kuma wanda take nufin kaurace wa dangogin ayyukan sako قال sallallahu alaihi wa sallam من لا لقد mutum tabbata ya fada yace al muhajiru man hajara ma naha halahu anhu hmm. abinda ake nufi da mai hijira shine wanda ya kaurace cewa dukkan abinda Allah ya hana wannan hadisi ne ingantacce imam ahmad ya ruwaito ta a cikin musnad nashi haka ibn hibban haka al-hakim abu abdullah an-nisaburi saboda haka hadisi ne ingantacce sannan hijira ta uku wa hijratul munafiqina da kaurace wa munafikai shine rashin yin mu'amala da su kamar yadda aka saba mu'amala da sauran mu'minai Allah ke fa in idan suka juya baya wa aqamu alayhi suka ci gaba da wanzuwa akan abin da suke kai wa huwa nifaqu shine munafinci min gairi hijratin ba tare da sun hijira ba wa min ba tare da sun gaskiya ba cikin kalmar shahada wa ba tare da sun yi ikhlasi ba dan abin da yake nufi da ila al-islam ba tare da sun nuna ikhlasin su wajen mu'amala da musulmai to fa khuduhum ku rike su bil asri ta hanyar ribace su a matsayin kalkalmin yaki waqtuluhum ku yake su haitu wajadtumuhum adi inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan kada ku ce za ku riki wani mutumin lamari a cikin su wala nasiran kada ku ce za ku riki wani mataimaki kan tasiruna bihi ala aduwikum da za ku ce wai zai taimake ku akan abokin adawa cikin su fa inna hukmahum hukmul mushrikina hukuncin su daidai ke da hukuncin sauran kafirai katlan ta fuskar halaccin kashe su wa asran da kuma ribace su fi hillin a wurin da yake hillu wato ban eh, ba wuri mai alfarma ba au haramin ko wurin da yake mai alfarma ma'ana ko kun same su a maka ko wajen maka ko kun su da da sauran kafirai to wannan shine hujjar waɗanda suke cewa wannan aya ba akan hakikanin munafikai take ba domin da akan hakikanin munafikai take su ba a umarci annabi ya rinka karar su ko gida domin wanda aka umarci annabi ya kama su ya yake su su ne kafirai waɗanda suka ce an yadda munafikan amma sun furta ne ba su zo madina ba dan haka munafikan madina su ne aka hana annabi yake su amma munafikan wani gari wanda ba madina ba to wannan daidai suke da sauran kafirai a yake su an gane ko sallatin kullal ladina kullal ladina kullal ladina ميثاق أو شاقوكم حسرت صدورهم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق سيدي وأن suka yi gudu suka je suka tare zuwa ga waɗansa mutanen da a tsakanin ku da su akwai alkawali ahadin bil amani cewa akwai alkawali na zaman lafiya da su wani wasala ilaihim da kuma duk da ya zo garin كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن عوامر الاسلمي كما النبي الكولي دا واتو هلال بن عوامر الاسلمي da دين da yan kabilar ma'ana ko da kuna sannan kuma ga waɗansu kafiran kun kulla amana tsakanin ku da su ba ya juna waɗansu da kuke yaki da su sun suka je garin waɗanda ba kwa yakin su to yanzu ba za ku yake su ba har sai in sun fita daga wannan garin sai abokin gaban ku idan ya gudu ya je tare a gidan wanda kuka kulla tsagaita wutar yaki ko da shi to ba za ku yake su ba don ya ci albarkacin wannan wanda kuke zama amana amma idan yana wani gari wanda ba nan ba za ku iya kasa ina Allah ce illal ya yasiluna sai dai irin kafirin da suke gudu su je su sadu da ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun ya zuwa ga waɗansu mutanen da akwai alƙawarin tsagai ta wuta ku da su aw ja'ukum hasirat suduruhum ko kuma sai irin kafirin da suka zo muku hasirat suduruhum an yuqatilukum zukatansu suna da kunci ba sa so su yake ku ma'ana yan uwan su kafirai suka matsa musu cewa sai an fito yaki ku kun san ba ka so ta yake ku to cikin kafirai duk wanda kuka san ba nufin sa bane yakin ku yan uwan su suka tilasta shi to yan an zo yaki ba za ku yake shi ba an gane ku akras durhum an yukatilukum wato waɗanda zukatan su ba ka so su yake ku an yukatilukum kuma su ba za su iya taimakon ku su yake mutanen su suna tsakiya ba sa so a yake ku sannan kuma ba za su yi kuma su haɗa kai da ku ku yake yan uwansu ba to irin waɗannan kafirai su ma ba za su yake su ba wannan shine dalilin da yasa da aka zo yakin badar annabi ya hana a kashe babbansa abbas ibn abdul muttalib saboda abbas duk da bai shiga musulunci ba a wannan lokaci amma a zuciyarsa baya so a yaki annabi a zuciyarsa baya so a yaki baya so a yaki da haka da aka zo annabi ya ce kar aka kashe shi a kama shi cikin fursunonin yaki da aka je kuma aka kama shi cikin furfunonin yaki da karshe kuma aka ba aka ba shi baiwa ne cewa an ba shi yancin kansa sannan kuma shi kuma ya zama musulunta daga baya shine Abbas bin Abdul Muttalib baban Abdullahi dan Abbas to har yanzu akwai wannan hikima ma'ana dai duk kafirin da bai yarda a yake ku ba kenan kamar akwai wani kusanci tsakanin ku da shi da haka kar ku yi gaggawa kashe shi kuma amalanta shi kyakkyawan mu'amala kila wannan ta sa shi da addinin musulunci an gane ku shine hasratu durum an yukatilukum aw yukatilukum Allah ce walau sha Allah da ubangiji ya ga dama la kallafahum alaikum da ya dora su kafirai akan ku falakata lokum ba sun yake ku walakin nahu lam yasha'u sai dai bai ga damar haka ba fa alqa fi qulubihim ar-ru'ba sai ya jefa tsoro a cikin su ba sa so su yake ku din ni ita da lokun da haka idan suka nisance ku fa lam yuqatilukum ba su yake ku ba wa alqau ilaykum salama har suka nemi ku yi sulhu ku da su ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to Allah bai sanya muku tabarki na cewa ku yake su ta kafirin da ya nemi zaman amana to wannan ko ba ku yadda da wannan zaman amana wa in janahu salmi wajna alaha aka Allah ya ce da annabi in suka ce a zama lafiya to dama addinin ka shine zaman lafiya din in sun ce ayi rigima ne sai amma sun ce a lafiya bi su a zama lafiya din shine kama da Allah Allahu lakum alaihim sabila Allah bai sanya muku tafarki akan su ba bil akhdhi ku ce za ku kama su wal qatli ko ku ce za ku yace sai na ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata anan abin da muka faɗa ne dai Allah ya samu lada wannan muka kuskure Allah ya tsaya amma dai yau ban ji daɗin karatun da ba saboda wani fara anan ko kun kashi ko radio ne farko mai yi sai na cewa a yake cewa ya ya sunan wannan littafin da aka karanta ai na karanta sunan littafin shine al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari al-adab al-mufrad sahih al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari wanda Sheikh Nasir bin Albani yawa hidima wajen tace hadisansa shi ne sunan littafin yana da kyau kwarai da gaske dan a cikin littafin da suka tara kabi'u wanda suka shafi halayya da dan adam ake so gina kai mutum musulmi ne yau da gobe mace ko namiji yaro ko babbe ko babba ladabin sa tsakanin sa da matarsa tsakanin sa da ƴaƴansa tsakanin sa da abokanai ko iyaye ko makwabta da ya samu littafin da ya tara hadisai irin wannan ko da malaman hadisi sun ba da shaida akan haka da kuma asar na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka littafin yana da kyau kwarai da gaske kuma kar mutum ya ce kina ni ba na iya karanta arabic ba zan iya ba lalle ne ta bai idan mutum ya yara su za su amfana da shi kaga yanzu wani lokaci ake ciki ubangiji yake kusanto da ilimi kusa duk wanda yake yin karatu yanzu sai ka ga makarantu galibi ana hada tsakanin arabic da boko ko kuma waɗansu yaran su je islamiyya da yamma da safe su je boko sai ka samu yaran yanzu suna tashi da riba biyu ta fuskar karatu to saboda haka mutum yana tanadan da irin wannan littattafai ko dan yaransa su samu daga baya yana da kyau kwarai da gaske wannan yake cewa a menene fadin Allah ta'ala wa in ba'i fa kana minal mu'minina ka tasluhu fa asluhu bainahuma da kuma hadisin falqatul wal maqtul bin nar wannan ina jin mun shayin magana kai sai dai kawai mai mai taki na dan mai tambayar da kafa ji ba ayar tana cewa in ba'i fa kana minal mu'minina ka tasluhu fa asluhu bainahuma idan an samu tawaga biyu cikin mummune sun yi fada da juna sun yaki juna fa aslihu bainahuma to ku yi kokarin sasun ta tsakanin su fa in bagat ihdahuma al-ukhra idan kun zo kun yi sulhu sai daya ta je ta zalunci yar uwar ta warware sulhu fa qatilu allati tabghi to dukkan musulmai ku haɗu ku yaki wannan ɗayar da tayi zalunci bayan an yi sulhu hatta tafiya ila amrillah har sai ta yarda ta koma zuwa ga ko umarnin Allah da cewa a zauna lafiya an gane ku fa fa'at idan ta yadda ta dawo zuwa ga tafarki na daidai fa aslihu bainahuma ku tabbatar da sulhu a tsakanin tsakanin ta da ɗaya kungiyar ko ɗaya tawagar bil adli ta hanyar adalci wa aka fito inna lillahi bil mutasaffif wannan ita ce asalin ayar da ake magana akan hukuncin yaƙan mutanen da ake kira al ana yakar su dan saboda zalunci su ba dan saboda kafircin su su mummune ne amma aka ce a su saboda su sun zama azzalumai shine dukkan wata waga ta mutane da suka haɗu domin yakar waɗansu musulmai to wannan idan an gane su azzalumai ne ana haɗuwa akan su a su har sai an mai da su turbar daidai idan aka yake su hukuncin su ba daidai yake da sauran kafirai ba idan an kashe mutum a cikin su za a zo a yi masa sallah a yi masa likkafani a yi masa duk abin da ake yi musulmi idan an ci nasara a kansu ba a kame su a matsayin fursunonin yaki kamar yadda ake kama kafare ko alama sai dai kawai a tanzasa su dole su bi gaskiyar da da aka dora ta akai gaskiyar da shi ne hukuncin su wannan su ne algubar to amma hadisin wancan yana magana cewa idan musulmi guda biyu suka haɗu da juna suka yaki juna da takobi fal qatilu wal maqtul fillah da wanda aka kace da wanda ya kisa da suna cikin wuta sahabbai suka ce to wannan dai wanda ya kisa musulai laifin sa ina laifin wanda aka kace annabi ce li'annahu kana harisan ala qatl sahibi saboda ya kasance yana kwaɗayin kace dan uwansa da ya samu nasara da ya samu nasara da ya kace dan uwansa saboda manufarsa shi yasa aka ce zai shiga wuta to kila ka dauka cewa wannan aya sun tukar da hadisi ba su tukar da juna ba musamman in ka fahimci bayanin da muka sha mai mai cewa kasancewar an cewa na zai shiga wuta ba shi ke nuna ya zama kafiri ba horo za a yi masa da cewa zai shiga wuta saboda kashe dan uwansa ko dan saboda mummunan niyyar cewa yana da niyyar kashe dan uwansa sai a mu'amalance shi da shiga wuta a yi masa azaba gwargwadon wannan laifin sannan da ya karfe a cire shi a kai shi aljanna amma ba wai ta akai in ya shiga wutan zai dawwama ba dan haka da ayar da hadisin ba sa cin karo da juna kuma idan ubangiji ya ga dama zai iya yafe musu saboda ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana yafe da duk bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama to kuma idan ya yafe wannan afuwa ce daga gare shi idan kuma ya kama da azaba wannan adalci ne daga gare shi Allah ko ya tuffanta da afuwa inna Allah kana afuwan kadira sannan Allah ya tuffanta da adalci wala yazlimu rabbuka ahada li tamami adlihi ta'ala dan bid'a daga su gane ba sune suke ɗaukar irin waɗannan ayoyi sai suke duk mai aikin sako zai shiga wuta da goma mai kisan kai zai shiga cikin wuta da goma mai kaza zai shiga wuta da goma to kenan ya zama kafiri sai su ɗauka shiga wuta na nuna mutum ya zama kafiri ko alama shiga wuta ba nuna mutum ya zama kafiri mummuni mai sako ana iya sashi cikin wuta amma dai ba zai dawoma cikin ta ba da karshe Allah zai cire shi kai aljanna idan kuma Allah ya ga dama tun farko ma ya yace masa akwai bawan da Allah zai tada shi yace kin ba kai kaza ba kai kaza a duniya ba wanda ya sani da ganin kai ya ubangiji nayi lalle kan tabbas na yi laifi kaza a lokaci kaza Allah ya sanar da shi laifukan sa balle yake to kamar yadda suka karfe ka a duniya ba a sani ba yau kuma na gafarta ta ka aljanna to amma asalin kawarijawa da mutazilawa sai su ce dole ne Allah ya shigar da mai aikin kirki aljanna dole ne Allah ya shigar da mai sako cikin wuta a wannan magana ce tarkin ladafi daga jinta wanda suka yi ta gina ta kan ilimi ba akwai rashin kunya da rashin ilimi a tattare da juna saboda haka suka duka suka haifi wannan magana har yanzu kuma akwai wanda suke yawo da irin wannan bid'a a bakin su ce duk mai aikin kafo kawai a kaza ne kafiri ne wannan laifi ne kafin kafirta musulmi dan kawai yayi kafo ina fata an fahimta to saboda haka ne wannan shine ma'anar wannan aya dan mummune sun yaki juna baya nan sun zama kafare akwai hadisi za gani wanda annabi ke cewa la tarjiu ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ka zama kafare a baya na sakin kuna saran wuyayen saki wannan ba yana nufin kafirci na fita daga musulunci ba akwai kufrin dole kufrin kamar yadda Imam Bukhari ya babu cikin sahihin littafin sa kafircin da bai kai fita daga musulunci ba domin aikin sako ma akwai lokacin da ake kai masa kafirci an gane ku wannan duk bin ayoyin alqur'ani zai gane tsakanin alkufru billah da kuma alkufru bi la'anin Allah ta'ala kafir cewa ni'imar Allah daban kafir cewa Allah daban kafir cewa Allah rashin yadda da bauta masa ita kun jire masa yi masa tawaye ka sai ma ni'imar Allah ubangiji ya ni'imta ka dan ka bauta masa kuma sai ka kiyin bauta din ko ka kiyin godiya game da ni'imar kamar da cewa qara Allah masalan qaryatan kan amilatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'am Allah da ke fa kafarat billahi fa kafarat bi an'am Allah ne ka ga mutum fa azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un idan haka dai wanda shine ma'anar wannan aya in ka hada da wannan hadisi ba su karo da juna musamman Allah ya nuna mummuna ne wa in ifa da sai ce minal mu'minina sai kuma yake iktasal ga ya suna amma ya samu suna ne al muminu in ka kwace musu sunan mummuna kamar ka kare ta wannan ayan duk bai tabo ba ka kwace musu sunan mummuni sai dai ba ka ce masa mummuni kake sai dai ka ce mu'minu bi imanihi wa fasiqun bi amali bi kabiratihi wani ke cewa wai yanzu babu jihadi saboda Allah ce la ikra fi din ka bayyana rusul min al-ghayb suran da wannan aya ta zo ita ce su bakara kuma ita kanta ta yi umarni da jihadi ya yake nan zai zama saboda haka abinda wannan aya take nufi da la ikra fi din dan adam baya tilastuwa akan addini ta hanyar ka tilasta ke karba da karfi sai ya yarda da shi a zuci ko da ya ce na yarda mutukar zuciyarsa ba ta yarda ba wannan tilin din da kai masa baya sa imanin sai inganta amma ya kar mutum ake dole sai yayi addini idan yace ba zai ba kuma to sai a baki dama cewa to yadda zai ba da jizya an gane ko to wannan shine hukunci amma ba a cewa wannan aya ta rufe jihadi annabi yace jihadi ma bin ila yawmul qiyamah la tazalu ta'ifatun min ummati ala hakki mansura wannan kuma yake cewa wai wadansu malamai suna kasa tauhidi kamar haka su ce akwai tauhidu tauhidi na farko shine la ilaha illa huwa tauhidi na la ilaha illa anta tauhidi la illa ana sai suka ce shi na karshen mai la ilaha illa wato na yaje na farko ne yace a tauhidin na karshe shine mai la ilaha illa ana wai ke bantattun mutane kenan wannan zindikan sufaye ne suka kawo wannan tauhidin irin su ibnu arabi wanda suke da'awa ta wahdatul wujud suna cewa dan adam zai iya narkewa ya zama Allah Allah na iya narkewa ya zama dan adam akwai matsayin da za ka yi na fikiri kawai ka ji zama Allah saboda haka wannan wanda ya sunnanta wannan mummunan sunna shine ibnu arabi al-fa'i wanda karshe ma abin nan tarihin ka bai da kyau a cikin littafin sa fito hatin makiya da fususul hukam za a ga irin waɗannan nau'ika na zindikanci masu tarin yawa ba haka ko daga cikin sufaye da dama sufaye adalai sun zazzage sun ce bai daidai ba amma wasu kuma suna cewa a'a wannan wani harshe ne wanda harshen ke fantattun mutane kai ne ba gane ne ke nufi ko yanzu za a gane ko sai mutum ya shiga zuwa zai gane ko wannan dai ba shi ne tauhidin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don mutumin da ke la ilaha illa ana yana cikin hankalinsa yana mai sanin abin da ya faɗa wannan kafirci ne karara ba wani tawili za ka masa ka ce ba wani abin bauta sai kai suna da waƙoƙi duk da suka yi akan waɗannan ababen suna aƙidar ba a kowanne suke aƙidar ma kowa Allah ne yace wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu yace duk maganar da kaji an yi a duniya to maganar Allah ce da maganar da take waka da maganar da take ta zubewa waka ba duk maganar Allah ce wato da maganar kirista da maganar yahudu da maganar nasara da maganar sun ce wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu eh kamar ya dangin da labirawa waɗanda kana nufin jabariya wanda suke ta ba za mu ce musu abin nan ba akwai inda suka rabu da jabariya ɗin a suka rabu da waɗansa a jabariya saboda haka dai wannan munin tafarki ne ba da kyau amma sai su rika ba kansu wata mafita su ce dama wai wannan wani harshe ne wanda ba kowa ke gane shi ba sai manyan sufaye ko wani yan Allah na kusa da haka yake ta ya rubba jawhar sirrin law abuhu bihi لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن إلا ولتحل رجال مسلمون دي يرون أقبح ما يحكونه حسنا yake akwai da dama daga cikin sirrin da da zan furta ki da an ce mun da bautar ne ka ji ya kai ba ta shiga ne wani sirri ne da zan faɗa da mutane sun ce mai bautar gunki walas ta halla rijalul muslimuna dani da sai wasu musulmai sun halatta da jini na ya rauna aka ba ma ya asulahu haka suna ganin abin sirri kawai abin kirki waɗannan maganganun suna da haɗari kwarai da gaske saboda haka dai wannan ba da mutane kirki ne ba wannan kuma yake cewa an ce dan zina ba zai shiga aljanna ba hadisi ne mara asali mara tushe ka duba cikin littafin al-masnu fil hadith al-mawdu na al-harawi al-makki al-maliki hadisi ne mawdu mara asali cewa dan zina ba zai shiga aljanna ba wannan da zuwa da zuwa ukra zinar ba ta tafe shi ba shi wannan iyayen da suka yi zinar su ne ubangiji zai kama su da laifin amma shi kan abin bai tafe shi ba me hukuncin yin sallama ga mai cin abinci ko mai karatun alqur'ani ya halatta za ka yi wa mai cin abinci sallama za ka yi wa mai karatun alqur'ani sallama mai cin abinci yanda abinci ba ke sai bari sai ya haɗe idan kare kwari sai ya ansa mai karatun qur'ani in ya je aya sai ya ansa idan ya ansa kuma sai saki ce aya ya ci gaba da karatun sunan alqur'ani tunda har mai sallama ana masa sallama ba kai suna yawa annabi sallama yana cikin sallah sai dai kasance hanyar wato ansawa din da hannu yake yin isara dan kuma ka samu sai da Allah ya alaka kace assalamu alaikum shi kuma naka ikara da hannu to bala kana kuma da yake musa abinci wannan yana yin azumin sawal wai amma yayi wani adadi bai karasa ba ko kuma sawal din ya wuce zai shiga cikin wani karbe sawal ba sai dai shekara mai zuwa kuma amma dai ga azumin sawal ya barka wannan yake cewa yana son ya san bayani dangane da littafin a shafa asalin littafin sunan sa al-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa na al ya al bayani game da shi zan so in karanto mana daga cikin littafin malaman da suke nisan nesa ku ji bayanin ba daga baki ba insha Allah a sati mai zuwa kai littafi ne da mai shi ya so dama ya fara matsayin wato falala ko kuma dalilai da suke nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama da darajojinsa da komai da komai naki da ya shafe shi saboda haka dai bayani sai sati mai zuwa kai in Allah da zan karanto daga cikin sirru alamun nubala a iskar a rayuwar shi ne littafin al-kafi ya babban malami ne da cikin manyan malaman mazhabar malikiya wannan ita ta meye hadisin wannan ke nufi cewa babu sallah idan an halarta da abinci ko babu sallah ga wanda yake matsayin da hadasi abin da ake nufi in an kawo abinci kuma ga lokacin sallah ya to a fara da abinci sannan a yi sallah din saboda a samu natsuwa cikakkiya cikin sallah kar ya kasance ga abinci a jiyar sallah kuma ya raba hankalinsa gida biyu saboda ana kan sallah a yi ta cikakkiyar natsuwa haka idan mutum na matsa da bayan gida ko bawali shi ma ba zai sallah ba sai ya je ya yi sannan ya zo ya sallah dan ya samu sallah a cikin natsuwa dan Allah ce fa idza kuma anantum fa aqimu salata inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta hmm? ne sallah da aka ce babu sallah da halarta abinci ba wai an kore asalin ka bane idan mutum yayi sallar aka ga abincin yana tunanin sa sallar sa tayi sai dai ya samu tawayan lada saboda rabuwar hankali amma dangane da mutumin da yake matsato da bauli ko bayan gida ya zo ya sallah to wannan malamai sun karkata sun wannan matsuwar ta sa yadda ba za ka iya cika rukuni ba sallah ta rushe ko ka samu damar cika rukunan sallah da duka abin da ke gaban sallah musahabbai da baka samu cikawa ba to nan gurin sai zanto shi ma nafi kamal ne ba nafi ka salata ba wato kamar an kore cikar sallan ne aka kore ba wai asalin ka wani na cewa menene ma'ana wani hadisi sallo kabin al-maghribi sallo kabin al-maghribi a na uku annabi ce liman sa'a sannan kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kabin al-maghribi ne sannan ya kawo hadisin kunna nusalli rak'atayn qabla ghurubi shamsi wa kana sallallahu yarana falam ya'murna wa lam yanhana wannan hadisai guda uku dukkan su ingantattu ne Imam Nawawi ya kawo su cikin Riyadus Salihin Eh, daga riwayar muslim sai riwayar sauran malaman sunna bisa ga cewa mustahabbi ne yin sallar nafila kafin yin sallar magariba abinda ake nufi da kafin yin sallar magariba rana ta faɗi kafin a fara sallar magariba kada ka fahimci ana nufin kafin faɗuwar rana kafin faɗuwar rana wannan ba lokacin nafila bane amma rana ta riga ta faɗi har an kira yi sallah dan lokacin da ke tsakanin kiran sallah da fara sallah ya halatta kai sallar nafila raka'a biyu annabi ce sallu kammal al sallu kammal al sallu kammal al-maghrib har da yayi su anan da ta zama wajibi amma a ƙarshe sai ce liman ta ga wanda ya ga dama wannan sai ta zama mustahabi da kuma wannan sahabi yake cewa mun kasance muna yin sallah kamar wannan sun ya tabbata wannan sai ba da wanda sai suke annabi sabbai suna yi kafin sallar magariba idan rana ta fada suke yin sallar nafila raka'a biyu annabi na ganin su ba tare da hana kaga sunna kauliyya ga kuma sunna tantaririya annabi ya tabbatar da su a kai har wani sahabi ke cewa idan aka yi kiran sallah a masallacin annabi ta zo sai ta dauka maka har an yi magari ba an ji saboda yawan masu yin wannan sallar na din ta bayan kiran sallah kafin ka fara sallah saboda haka dai wannan nafilan mustahabi ce wanda yana da lada wanda ne ba ko ba wani zunubi a kansa wannan idan mutum na wajen masallaci in ko mutum ya shigo masallaci to tahiyatul masjid kenan tun da wannan lokaci dai ya halaka yin nafila to tahiyatul masjid wannan ita ce aula a wannan lokacin saboda hadisin Abu Qatada da ke cikin sahih Bukhari duk wanda ya zo masallaci to wannan akwai wajibi na tahiyatul masjid amma a wajen masallaci wannan yana da mustahabanci ne yin sallah raka'a biyu kafin yin sallar magriba ina da ka fahimci bambancin guda biyu eh eh ya wannan yake shi ne shafa mai wanda dai aka ce wanda yake keɓantacce ne na mata menene hukuncin ka duk abin da ke keɓantacce na mata dan mata ne ba a san namiji ya amfani da shi tufafi ne ko turare ne ko nau'i ne na mai shafawa an gane ko to a nan gure sai dai kowane gari ana kyale su da kurkin su abinda wani gari suka saba ba shi ne kuma za a hukuntar da shi akan ko kowane gari za a kyale su da dalilin su yadda suka saba za a ga a wani gari wannan man a nan garin da mata ne amma an da wani gari sai da maza ne suke amfani to in ka saba shi nan garin kai laifi amma a kan ne ba kai laifi Allah ne ko ko da da hukuncin yanzu kun ga daura dare a nan muna abin mafi ya daura dare kuma bin ne mana ta aba da kuma kuma ne ko na hindu ko kuma ne ke magana take daura dare a kan kana kan dan ce yake kuma ta kan fara shirye dole ta ba abin ne kaga a can garin ba ka cewa wani ya sa ne kayan mata saboda kurfin garin wannan ba ba kayan mata bane da maza ne amma mu an da kori kamar kori na maza ne na da mata ne a nan garin dan haka haka mai yake haka tare yake idan a urfi yadda muka saba a garin nan a nan al'ada mu sanan bangaren mai kaza ke bantacce ne mata kawai suke sa shi to kan namijin sa idan ya sa sai shiga cikin barazana da wannan hadisin da muka karanto da haka idan turare ke bantacce ne na mata sai ya sa sai shiga cikin wannan ba ta kowane gari dai za su gido akan urfin idan kuma abu an saba mata da maza kowa na yin amfani da shi ba a kai da kake bantacce ga wani bangare na su to ba wanda ya laifi cikin idan ya tashi akwai abin da mata da maza suke yin tarayya wajen amfani da ko sai zan so wannan babu ne amma in ya zanto ke bantacce ne wannan mata ne ke shabar musu wannan ke bantacce ne na maza ne kuma mata kar amfani da wannan na maza ne kina ba ta amfani wanda yake cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta kusa da kai kenan ka zo wanda aka ce je kawo zobe na karfe wajen sadaki sai baya da kuma aka ce je ko da zo ban karfe ya kawo a karshe da annabi ya tsawara aurensa akan ya daura aure ne a kan sadaki na adadin wadansu ayoyi da wannan mutumin ya haddace to wai abin da yake so shin wannan ya tabbata kenan yanzu mutum idan aka zo sadaki ba lalle bane sai an da kuɗi ya tabbata kuma shine fatawan Imam Ahmad bin Hanbal shine fatawan Imam Shafi'i cewa idan aka zo sadaki ba lalle bane bai zama kuɗi idan mace tana da gona take sadakin ta shine ka nawa maka gonarka bana har a girbe to shi ke ne idan ka ta ka nuna ka girbe daki ya tabbata yanzu ke duka ya ake nema yana kun nuna ke duka zama ta idan aka ce a'a ai baka iya karatu da rubutu ba na boko ana so ka iya karatu da rubutu na boko na hausa in dai ka koya aka iya karatu da rubutu to ne ya zama sadaki to ne sai ka zata koya maka karatu da rubutu ta iya ne yanzu ka ba suraki ke sai duk kawai yanzu ake nema an gane ko bai duba alwalin da alwalin da ma da shi zaka kullu wannan bayani da bai kuma wani shine ka koya maka tafsirin ka iya yanzu ko ne da komai shi kenan ba da ta gaba da kake kamar da wanda ya tabbata ba ya da komai annabi ya ce ka hada ce wani alqur'ani sai ya ce na aura maka ita dangane da abin da ka hada cikin alqur'ani je ka koya mata na akwai wani magana ba to a sai yake cewa to wai ya samu kanta a ruɗewa dangane da wannan zobe da ake magana saboda hadisin da aka faɗa dangane da zoben karfe sannan annabi ya ce in ka musu wannan kataman min hadisi a nan ne zumun karanta wani mutum ya sa zobe na ne na karfe annabi ya ce ne haza iya to ahlin na ba wani mutum juna tsakanin saboda ya iya kawo wannan zoben a matsayin su zaki ba dan a sa su sai dan a narka gafa a sarrafa shi wani hanya ina ba za ku yinta saboda haka zinari kaga da aka haramta wa maza ai za su ne kawai haramta amma ya halatta idan kuma mai zinari ka sai ka soke kudin aljihu kuma da wasu fasi amma ka zaka ji gaji ne wani haram haka zinari da take azhabul muhallal dukkan zinari mai tsawon ya aka kai an haramta wa a ataki to wannan ne kawai da aka ka zo kai wani abu da shi wanda ba mai sauya ba wani abu na ado mace ta yi ba a ta wanda yake da ba auraro ba mai ba ya halatta ko a san rafa a sayar da shi ya halatta saboda haka ta ki ya zanto ka daki baya kore haramcin kashi a ɗan yaka saboda a iya baka wannan abin a matsayin zobe ne ba dan ka kuma daga baya sai ka narka shi kuma ka sarrafa shi ta hanyar ina ba an wani ko kuma kare kai na da ne wadansu suke wani lokacin ila ka ba da ka su ji sosai da sai su fassara ta yadda suke so zan faɗi da kawar idan cikin wato ya ta fahimta haka sosai ya ɗaga hannu ya ce shi ma haka ya fahimta wani ya ce na idan mutum aka zo gidansa ya ce ya yi tafiya aka zo gidansa da masa aka ce wani baya nan ya yi tafiya amma nan za yana da niyyar zai tafi zariya to amma kuma ya ba da labarin gida cewa ya yi tafiya aka zo ina wani aka ce ya yi tafiya to da ya fito kuma sai yana bayana da tafiya zariya to duk harkokin da zai a wannan yinin a cikin dalilin nan zai kai ta karo sannan kuma a karo na biyu wani mutum ne yace zan je unguwa sai aka zo gidansa sai aka ce ina wani sai matarsa ke ai da ma yace zai je unguwa to da ya kuma sai tafiya ta kama su zuwa kafaso to ko bai ce ya kasar ba tun <laughs> da ruwa ce zai dina gida da ka yi cika sallah ni ban taba abin da ka fa ina ji ya fahimta ba cewa bai kasar malamai suna iya kan gidan sai ba a yin kasaro sai in tafiya ta kai min nawa arba'in da takwas waɗansu ce sai tafiya ta kai ta yini da dare da yini ce sai tafiya ta kai ta kwana uku duk wanda ya kasancewar da malamai suka yi ba a hujja a cikin Qur'ani ko hadisi abinda ke halatta a yi kasaru shi ne duk abin da zai ansa sunan astafaru wanda kalmar astafaru tana nufin yin tafiya kuma kalmar astafaru kalma ce ta larabci ba su da wani iyakacin tafiya babu wani gurgurdan tafiya da larabawa ke kiransa astafaru ko babu wani gurgurdan tafiya da a shari'ance aka ce sai ya ke nan zai karɓi sunan astafaru gwargwadon abin da mutane za su iya ba su ma'anar kafaro a maganar su koyo da gobe to shi ne zai zama kamar da Allah zai mu'amalance su da shi wajen halaccin yin kafaro wajen halaccin abiyan yi. bai da rike yanzu a al'adance mutumin da yake kano idan ya tafi ɗanbarsa aka zo gidansa neman shin za a ce ya tafi unguwa ne ko za a ce ya yi tafiya ya yi tafiya to kun da dai har za a iya anka kiransa suna tafiya to zai ya halatta ya kasar daga nan zuwa kan baka ya halatta ya ajiye azumi in yana so mutumin da ya tashi daga nan gadon kaya ya tafi kasuwar da wanau sai aka zo gidansa ne masa shin ya halatta matarsa ta ce ya tafi tafiya ko ya tafi unguwa ya tafi unguwa ya tafi kasuwa ya tafi unguwa to bai halatta ya kasar ba bai halatta kuma ya ajiye azumi ba da haka kalmar tafiya ko bulaguro ita ce abin da ake gina kasar wadanta ita ce ake gina halarci kan azumi a cikinta dukkan tafiyar da za ta ansa suna tafiya kuma ya zanto mutane da yi musu bayan an ce tafiya to ya halatta a yi kasar ya halatta ake azumi dukkan tafiyar da mutane in an ce wani ya yi tafiya za su yi kai ba ya ta ansa sunan tafiya ba sai da ake unguwa to ya halatta ya yi kasar ba bai halatta ya ajiye azumi ba wannan shi na faɗa tun da san shi na faɗa yanzu kuma har gobe ma shi ne ka tsaya har sai in ka kawo hujjar ta wannan amma kilomita ko mil arba'in da takwas wannan ijtihadi na malamai tafiyar yini da kwana ijtihadi na malamai da suka ce sai an yaka tafiyar kwana uku duk ijtihadi na malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasaru a tafiyar mil goma sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sai kasaru shi ake nema to kuma kasaru in ka duba kalmar larabci ba ya da haƙƙi فدول تلك من الأرض بصفة للعراقي السفر ليس له حد في اللغة العربية والسفر ليس له حد في الشريعة الإسلامية وإنما هو راجع إلى عرف البلدة وكل أهل بلدة لهم عرفهم هذا الثالث الثالث معلومة دي في كفرتها العادة محكمة والعرف محكم وأن القاعدة في أصول الفقه wannan shi na faɗa kila mai abin nan bai fahimci daidai ba sannan abu na ƙarshe sai neman yi wani ɗan uwa addu'a bakan da yake dan mu kuma da mun sanar cewa muna da ayyuka guda biyu da suka tafi masallaci ɗaya shine canja ban ɗaki mu masu wani daga inda yake yanzu zuwa wani